dararo kake mai ban ruwan kuɗi maso abinka shine naka maso abinka shine naka malam sani lalle ka sani kowa ya ja da kai naira ta ishe shi bayani Allahu akbar alajin Allah shi kaga shigo wata ai ah! na dade ina tsammanin haka domin a kunne na na sautin ƙarar tafiyar ka ai ina sanar da zuwa ka alajin Allah <laughs> a'a alajin Allah alajin Allah lodi bisa lodi kai hamma da wani dorin a sama <laughs> ya las ya lajin Allah mala sarki da ah, Allah kai direba kanka dare um ita biyar ka sai na neme ka oke to oke sa akwai ɗaya wayar tawa a cikin mota in ka shiga ka kashe ta ina da bukatar ka zan kira ka da wannan to ranka dai amma da ajiya ta je a ce mata da ko sukun biya ne haka sukun biya ko dai kai zaka ci kumbiya an ga su ta hajiya ta ta su kumbiya ne to kai musu kokon kake karar su kumbiya banza su kumbiya su kumbiya me ka ji su kumbiya ah ai shine masu kumbiya yo yo shi su kumbiya zaki an ta eh. <laughs> Allah sai to ya kai to ya labari to ka ji dadin ka kai komai ba komai kamar namijin zaki ka yi haniniya cikin jin daɗi mutumina ah, ta samu wani alhaji ne in dararo mai zubar da ruwan kuɗi rijiya yake ya fi ƙarfin da ban gado mutumina ah, to wa za nema ai kai ma ka san kai zan nemo domin zuwa mu ci wannan arzikin tare ni da kai a'a ka yadda da ɗauri nawa ciki babba <laughs> to shikenan sai ka shigo sai ka shigo na sai ka shigo Asgwani. Ai abin da nake so, na suna na ina ba. Ya ina mutuniyar. fita ya kurkura. Tun da wani alaji zo ya ta na gaya ma ita ita. na hadda mun gwalo saboda ta yi kamu. Karama, karama. Kana wuta Ya garin ne. Baba. ne. Ya wallahi na shiga. Yawwa. Kana wuta. eh na gani gani Allah kai mutum ya tuba ni labarin sai aiki idan karansa ya kai tseku sai mu kulla mu'amala da shi idan kuma bai kai ba zai ji asalansa zai haɗu da kana wuta zan feshe shi mutumina haba irinsu nake so kai dai ka haɗa shi dai da kima da gama tare da shi to mu irinsa ba feshin wuta ba ma sai na karkatan da kunnansa na kokkone su na tauye su <laughs> to a ai ka san harka ta ni da kai idan dai harka ta kullu kana da rabo mafi tsoka a ka sani ma ko mai fifty 50 da kai to tun yaushe sai mai fifty 50 mutumina <laughs> a kai waka da kyau waka da kyau na san ka kai ma yi karkace komai to na gode waka da kyau na gode fitakka Eh, ya na kana magana da tvt ta samu ne a kai ka san ni bana waya banza an kaga waya ta na dauka na ce hello to a ciki nake a to ba waya kamata fa ni ma ina ciki ya kamata ka feshe ni fa a to waya kamata a ciki kana ai kai ka da wani abu da ya wuce shaye shaye kai hau network ka sha nan ka sha wancan ka ya wancan kai a to ban ma dai bi shayin shayin a ina so a shi eh, gaskiya ne cigaba da haka to godiya nake ina godiya Allah ya biya nawa Allah ya biya nawa ba mutum da harkar kaci kana wuta eh. kana burge ni fa jimila Ya sunana kana wuta. Kana wuta. Eh, ai da ganin zubinka na ga alama eh ba sai ka faɗa ba na ga bisa ga dukkan alamu kana fiso ta sunan na kana wuta ne kuma ina fisa ta daga wannan sunan ba ma na bukatar wani so ba wanda yake bukatar wani so wannan ya ishe ka na'am da kyau to kana wuta na sa a nemo min kai ne saboda ainihin nima kaɗan fesa mun daga cikin wutar irin wutar da kake fesawa eh. shin idan ni so nake ka kai ka feso mun mafi zafi daga cikin wutar ka eh ka kai ni kwanan ƙarshe eh. eh ina fesawa ana kaucewa alaji eh. to amma na fi so in feso ma wacce zaka karba ka san abin da zaka yi mun ka ji kamun hanci idan ka ji kamun hanci to duk abin da kake bukata ne kuma za ka ga wuta eh? nan za ka ga wuta Allah wato kafin fesa wasu ka ce to ashe ka ce ka wuta taka ma baka iya fesa ta in ba an yi ba baka fita eh ka ji kamun hanci kawai shi nake bukata yawwa na bai ka na bai ka ina ne na riga Eh, wannan na ɗan shila ne ko kuna talatala ne alhaji wannan kuɗin da ka bara ai wanda zai ci wannan kuɗin ma ai sun masa sun masa yawa eh. ai <laughs> ai sun yawa ai ni ban ce maka kuɗin talatala ba wannan wannan dai na baka ne kai ma ka ɗan gasa haƙori kafin in ga irin wutar da za ka fesa mun ai iya zafin wutar da za ka gan min ni ma iya zafin da zan ganna muku da ya to na ji a talle nan agari kake bukata ko ko namu na hausa agarin agari kake bukata ya yi zan ga zalla da tuwa na haƙori na sarki an shekaru sun ja eh. to ka damu inda ka bani wannan haka za ka gansu tallan tallo E, ana wuta na fesawa ana kaucewa yawwa yawwa <laughs> eh zan burge kamar tukun bayan zuba sai kaga abin da za a fi suma yadda wuta za ta fi suma take na shine turu uban watan da tunko mai kai yaro makasa eh ni ne kana wuta eh ana kaucewa e. in ka tsaya ta kona ka <laughs> baka da dama yanzu ya sami kar ka damu sai dai ka ji waya kawai ka ce a ce gani kana wuta <laughs> kana wuta Hello. Fara tsada ba ki tsadar banza. Kana ba mu wuta na yaran 'yan mata da samari. Fesa min naji yau kuma da me ka zo? Ya kuɗinka iya sha'aninka. Eh, ɗawi su baki baki dan banza. An <laughs> kina so ma sai in ƙara miki kirarin ya haka. A kin isa. Haba dan Allah. ka daɗe kana fesawa sun kasa gane ta ina kake fitowa <laughs> wani ma idan ka fesa masa sai ya zata jogare ne <laughs> na gode kana wuta nawa ina binka da fetur kanka na hayaki alajan Allah ina jinka to ya aka yi labari fesa mun fesa mun ya yake ɗaura ni akan hanyarsa ai na san baka da wasa kuma baka kame wasa na wannan lokacin ya fi na kowane lokaci ni na san da haka <laughs> matuƙar ba ƙwaryar ƙasa ba ce take dukan na sama <laughs> ka ci gaba da kula da komai ka yi komai ba komai to ana ina ne haka Yes, yes, yes, yes, yes. Ah. bismillahir rahmanir rahim malintacce ko ku dai shiga burtuci <laughs> wai Allah ko dan cire wannan abin ma to to to na san zancen na kai masa farashi aiki a cire shi yanzu wannan abu farashi na gode yawwa dan Allah ina ne tallafin ku yana cikin bidirin to bari mu je ga yana ciki Hee <laughs> san abin da zan yi ai idan ya san wata bai san wata ba zan nuna mishi cewa kaidinmu mana mata yana dewa babu yadda ya isa ya iya sai yadda allah ya yi da shi ko in shiga ciki ne to Uh ah. -huh. dama kai munafiki ne dama yan unguwa sun dade suna gaya mun cewa kai munafiki ne ba, ba ka da aiki sai dai ka je ka kama hotel kai ta tara yan mata ka ce min yau ka tafi inugu a gobe ka tafi lagos ashe munafiki ne kai mata kake zuwa ka tara to allah tona ka kuma yau sai na tona maka asiri na gode wa allah na gode wa kana wuta da ya tona maka asiri ya kani inda kake ya gaya min abin da yake faruwa wallahi sai na tona maka dan Allah dan Allah ki rufa mun asiri ki rufa mun asiri sarayya idan na rufa maka asiri ni kuma Allah sai ya bankaɗa min nawa asirin wallahi ba zan taɓa rufa maka asiri ba sai na faɗa kowa ya ji munafikin namiji Thank you. Lafiya wata na ganki a fitan can? Ina kuwa lafiya. Yau na kusa shiga tarko. Tarko kuma? Alhaji na ne a cikin gidan nan. Alhaji? Alhaji. Garin yaya ganki? Ai ni aka kawo masa a matsayin wata. What? Yes. Yanzu ya aka yi to? Me ma ba yi ba. Ai na nuna mishi irin kaɗan daga cikin kaidinmu na mata. Na ninke shi na dawo. ki ganna a firgice a gigice to ba ni shayar da labarin obé wayo Allah wayo me ya kawo ka gidana Allah kai mare me ya kawo ka na me ya kawo ka gidana cikin ɗaki na eh sarayya eh, um, shine ta ce eh, nan jira ta tana dawowa sarayya eh ya kuke da ita eh, eh alaji ya kuke da ita zan fasa kanka idan baka kai kai Um, alhaji uh, Allah ne haɗa jinin mu a social network. Social network. To sai aka yi Wala alhaji daga sai aka yi Kawai alhaji irin um, alaƙa ce mai ƙarfi jinin mu ya haɗu kamar da irin saurayi da budurwa. Kwarto da kwartuwa. Da. Saurayi da kwarto da kwartuwa. ka ce kwarto kai kwarto ne kwarto da kwartuwa ai da abin da ka ce mun ba zan musamman ba dai Allah ya mare alisi na Yusufu eh ka kira ta ka tambaye ta tana ina aji ka duba girman Allah ka duba girman kai da kai nake magana to alisi to to alisi kuma look

to to sai kin zo sai kin zo <laughs> to sai kin zo <laughs> baby tana ina tana ina dan Allah dan Allah dan annaba dan girman Allah dan ya rasulullah wallahi yaushe rabin da kai sallah eh, eh? alaji ni maraya ne kai maraya ne amma ka shigo dakin dakin wasu eh, eh? eh? zan zo same ki anan ake ma kin san babu inda zan tafi ina nan sai na ba mutumin nan dan karan wahala amma zan koma kenan sai in koma gidan nasa au zaki ma koma ɗin kenan kin san ya zama dole in koma gidansa ai barin wannan attajirin mutumin a haka kawai ai asara ce a gurina kin san ya kamata dole na koma ko dan idan ya mutu in wakki gado iya san raina dole in koma in je in rungumi kaddara kina da gaskiya to ni ban je ta Waye? Waye ne? Shigo mana. Oyoyo, baby na, ɗan shila na. Ɗan shila wannan ne Na shila jiko? yi shirin ki ne ko nabil haka za ka mun munafiki munafikin Allah ta'ala haka za ka mun na ce haka za ka mun amma ka ci amana ta wallahi ya ci amanar ki ko kike ci amana ta ya ci amana ki ko kike ci amana ta tabar makunya ce ki zo ki da hauka eh yeah. dama in lady wance ke eh kai kai ka fita da so ka fita fita da shi zan maka ke kin kama na abotar kina ta iyo kamar gari zai tashi eh to yanzu ke kuma yanzu ke ke a ina na kama ki a masallaci na ganki hotel yar kundin uba ai magana ki firgice da gangan ta zara idanu kai hakuri Allah. ibn baki to bari ki ci ni ba wani abu na ci ba na ce wannan yaron ya fita ne kawai saboda mai magana ta mutuna da ni da ke mu fahimci junanmu ke in banda mahaukaciya ce ki jibi wannan shegin yaro gute gute shi kina kira shi dan shila shi dan uban sa ba rage masa mahamu kamiya kake kike kike kike shi dan shila kin taba kira na ko zakara ne eh zakara kai da na daga baya kenan lambar ku kai hakuri Allah ji ba sun kara ina so ne mai magana